يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi mu da saduwa a wannan safiya wato safiyar juma'a wanda ita ce ta daidai da safiyar ɗaya ga watan rabi'un awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in daidai wanda ya dace da safiyar tara ko ga watan sha ɗaya shekarar bature ta dubu biyu da goma sha takwas a yau insha Allahu za mu ci gaba da ainihin darasinmu da muke gabatarwa a irin wannan lokaci daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talibin wanda yake a wannan yankin anguwa da aka fi sani da anguwan madaci a birnin zazzau jihar kaduna a najeriya bayan wasu lokuta da muka ɗauka da ba ma gabatar da waɗannan karatuttuka saboda wasu uzurori Allah cikin hikimansa ya sake ara mana wasu lokuta shine muke son mu ci gaba da cin muriyan waɗannan lokutan kafin mai isowa ya iso mana gaba ɗaya azifatul azifa kenan muna wa Allah madaukakin sarki wanda a cikin rahmansa ya ba mu wannan iko kuma za mu ci gaba da gode masa a bisa dukkanin ni'imomi da ya mana da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana kari akan waɗannan ni'imomi insha Allahu karatu ya dawo kuma za a ci gaba da izinin Allah idan ba a manta ba a cikin wannan littafi muke darasi littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin wallafan babban malami الشيخ المحدث الفقيه أبو زكريا يحيى بن الشرف al-nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma a inda muke cikin babi na uku na wannan littafi nasa wanda ya kira da babu sabri babin haƙuri haƙuri akan wato biyayyan Allah kamar yadda muka bayyana tun farkon babin haƙuri akan barin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hani sannan haƙuri akan jarabawa da Allah zai rinka ɗaurawa bawa lokaci bayan lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukacin sarki yakan jarabta bawa ne gwargwadon imanin shi ashe wannan yake alamta ashe idan Allah maɗaukacin sarki yana jarabtanka da wasu abubuwa na yau da kullum alaman imaninka ne yake ɗaukaka amma bawa kuma baya son jarabawa ina fata fahimta shi yasa manzannin Allah da annabawa su suka fi kowa fuskantar jarabawa mai tsanani har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya shigo inda yake kwance yana fama da rashin lafiya Abdullahi ya ga irin halin da manzon Allah yake ciki yace ya manzon Allah har ku annabawa kuna fama da irin wannan rashin lafiya mai tsanani haka manzon Allah ya daga yi kalli Abdullahi dan Mas'ud yace ai lalura da Allah yake daura wa annabawa ninki biyu ne irin wanda Allah yake daura mu kaga wannan yake nuna ashe kasantuwa. imanin annabawa ya fi na ainihin wato sauran bayan Allah shi yasa nasu ibtila'in yakan ninkuwa ina fatan an gane to ana son kai haƙuri a wannan bangare na ainihin wato jarabawa wanda za ka rinka faruwa da kai yau da kullum a cikin iyalinka a cikin dukiyanka a cikin harkokinka na yau da gobe duka Allah zai rinka jarabta ka a ciki shine faɗin Allah wala nabdu wa nakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa min al-amwali wal-anfusi was-samarat sai Allah wa bashir sabiri ashe kenan wannan bangare shi ma haƙurin da za ka yi to yana alamta kai ne haƙuri ne kuma za ka samu falalan da duk masu haƙuri suke samu Allah madaukakin sarki ya azurta mu da haƙuri a cikin lamuran mu to mun zo kan wannan hadisi doguwan ba manta ba hadisin al-gulam ko wanda wannan boka ya nemi sarki ya kawo mai yaro da zai koya mai aikin bokanci ganin cewa shekaru sun kammata sarki ya sa aka nemo wani yaro mai hazaƙa wanda ake tsammanin shi zai gaji bokanci Allah cikin hikimansa dalilin kawo shi makarantar boka shi kuma dalilin zamawar a musulmi masanin addini saboda akan hanyar zuwa wajen bokan nan ga wani bawan Allah malami shi kuma mai bauta ne yana ibadar shi a wajen saboda haka idan yaro ya zo wucewa sai ya ga abin da malamin nan yake aikatawa ke karantarwa ya burge shi sai yaro ya tsaya ya saurara daga nan dai al'amarin yaro ya zama abin da ya zama abin da ya zan kamar yadda muka ji a cikin hadisin har ya zo yana iya yin addu'a ga duk wani nau'in irin rashin lafiya ko cuta Allah ya warkar da shi ko wani matsala al'amarin yaro ya girmama har duk gari aka ji labarin shi shikenan kuma sai aka fara tunanin ai bokan ne ya kai matuƙa wajen koya mai ai yaro ya nuna shi fa ba boka bai da tasiri a cikin wannan al'amari da ake gani Allah ne kuma duk wanda ya imani da Allah Allah zai biya mishi bukata daga ƙarshe aka nemi a hallaka wannan yaro har inda yaro ya ce ka ga kai ba ka iya hallaka ni har sai ka aikata abin da zan umarce ka yace da sarki zai tara jama'an gari gaba ɗaya sannan ya samu kibiya daga cikin kiban shi ya saita daidai kunda kukin shi ya caka shi ko ya harba nan in ya ambaci sunan Allah kafin ya saki wannan kibiyar to zai iya ainihin wato samun nasara ya zama sababin mutuwan shi amma Allah ne zai dauki rayuwar shi sarki saboda batan basira sai ko ya aikata hakan hakan da ya aikata shi ya kai ga har mutan gari gaba ɗaya suka musulunta kaga shi manufan yaro ya cika ko da shi yi shahada ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace mun dan tattauna wasu daga cikin fawaid ko kuma fiqhu da suke cikin wannan hadisi a yau insha Allah za mu ci gaba akan lamba hadisi na 31 wannan kasas din in ban manta ba shine zai zan kasas na 22 kenan insha Allah malam yace al-hadith al-wahida wa 30 hadisi na 31 وعن أنس رضي الله عنه قال daga sahabi Anas Allah ya kara mashi yadda ya ce marar Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi imra'atin tabki inda kabrin fa wata rana muna ainihin wato tafiya cikin garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Anas shahararren sahabi ne kowa ya san shi shine ake walakabi da Hadimun nabi sallallahu alaihi wa sallama me yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama khidma wanda a lokacin da manzon Allah ya dawo garin Madina mahaifiyar shi ummu sulaimi ar-rumaita bintul milhan ta kawo anas wajen manzon Allah yana dan yaro a lokacin bai wuce shekaru goma ba take ya ma'aikin Allah ga wannan yaro na kawo maka shi kyauta ya rinka maka hidima ina fata an fahimta ku dubi hikima irin na iyaye masu sanin abin da ya kamata duk wani albarka sai ana ce samu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka in manzon Allah zai dan fita anguwa haka sai ya tafi tare da anas to irin fitan da suka yi kenan gashi yau anas har yake mana riwayan abin da ya faru yace sun zo gilma wato wani kabari sai ga wata mata tana tsuguna akan wannan kabarin ta buki tana kuka ishara akan wani nata ne yake cikin wannan kabarin kuma tana cikin damuwa da ainihin wato gajen dangana na rasa wannan wanda ke cikin kabarin (Fakwala) to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin munkari ya kyale ko mu ma ai ya gaya mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga wani abin ki abin da ba daidai ba ya duba yana da ikon ya canza wannan abin da hannun shi ya canza shi fa in lam yastati fa bi idan da hannu kana ganin zai iya yin tsauri ko za a iya kin fahimta sai ka yi da baki man lam yastati fa bi qalbi annabi yace inda bakin shi ma zai zama fitina to sai ka ki wannan abun a zuciyarka amma kin abu a zuciya shine rauni mafi imani mafi rauni ina ma da dai ka yi magana ina ma da dai ka sa hannu ka hana ina fata an gane to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine Allah ya turo don ya gyara duk wani barna da ake yi to kaga ya ga wannan abun munkarin ba zai wuce ya kyale ba ko shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya zai yi mata nasiha dama addinu an nasiha addini gaba ɗayanta nasiha ce فقال كما يكي sallallahu alaihi عليه وعلى اله وسلم اتق الله واصبري baiwa Allah ki ji tsoron Allah sannan ki haƙuri ma'ana abubuwa guda biyu babu shakka duk wanda aka ganshi a gindin kabari haka yana rusa kuka to wani musiba ne ya same shi ina fata an gane to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mata ta ji tsoron Allah abu na ɗaya kenan to menene dalilin cewa ta ji tsoron Allah shine akan biyayyar Allah to sai mutum yayi takawa ina fata an gane shi yasa Allah madaukakin sarki a wurare da dama a cikin alkurani za ku ga yana kiran bayinsa masu imani yana cewa su ji tsoronsa shi taka tsantsan asalin kalman attaqwa abin da yake nufi kamar da Umar dan Khattab ya bayyana shi yace tamkar kaman kai ne zaka wuce wani hanya sai aka zuba kwalaje da ƙayoyi da duk wani abu da zai iya yi wa mutum illa a kafan shi sai kuma aka karbe takalman ka aka ce ka wuce ta wannan wajen kuma da sauri sauri da Allah an ka zo wucewa za ka rinka yi sai ka tsaya tukuna ka tabbatar da inda za ka ɗora kafa ba haka bane ka ga mutum yana yi kaman wani mai tsalle tsalle kenan ko to yake haka ake so mutum ya fahimci ma'anan kalmar takawa ne duk abin da zaka aikata ka tsaya ka duba shin abu ne da Allah ya yarda da shi sai ka aikata abu ne da Allah ya hana sai ka kiyaye shi to wannan shine asalin ma'anan takawa to idan aka zo fassara shi da kalmar Hausa dan babu kalmar da yafi kusanci wajen a fahimci me ake nufi kawai sai a ce ka ji tsoron Allah amma wai ba wai jin tsoro irin wa'a ka kiyaye dokokin shi ko mun fahimta shine ma'anar kalmar at-taqwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna wannan mata ki fa kiyaye dokan Allah irin wannan aiki ba daidai bane shine a asiyaha kenan wanda ake yi na kururuwan kuka saboda mutuwa ko to kun ji hikiman cewa kenan sai abu na biyu sai annabi ya ce wasbiri sannan ki hakuri mana abin da ya faru ya riga ya faru wannan kukan ba zai tsina na komai akan wannan abin ba Don na ɗaya dai ba zai dawo da ran wanda ya mutum ba ina fata an gane za ku zo ku ji ɗanta ne ya ainihin wato rasu shine take cikin wannan damuwa har ta zo ta tsuguna gindin wannan kabari annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mata wannan nasiha fa sai matan ta buɗe baki ina fata an gane sai ta ce ilaika anni kai malam ta shi bani waje Allahu akbar za ka zo ka ji anas da kanshi saboda faɗin irin wannan kalman ga manzon Allah idan mutum ya yi shi ne min ƙari kalbihi to zai iya zama waka ce ka gwaba wa manzon Allah magana bayan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku ɗaga muryoyin ku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan kauyawa suka zo suna ɗaga muryarsa a inda annabi ke magana domin annabi mai rahama ne sai ya ɗaga murya nashi sama da nasu ya amsa musu don kansa shiga cikin haɗarin wannan aya Allah ya sa kun fahimta yawa su ƙauyawa ne ka zama ƙauye in ya zo daga can sai fara kwala maka kira to haka suke yi wa manzon Allah Allah ya ce nan ladina yunaduna ka jira wara'il fajirati tsarhun ba su sani ba ne ina fata fahimta ba su hankalta da wannan doka ba to amma annabu baya son su taɗa cikin wannan haɗarin in ya tashi amsawa sai ka biya ce ha umu sai daga najin muryar to ga dai muryar su bai sama da na annabi ba a shayi wannan mata kun ga ta gaya wa manzon Allah magana sallallahu alaihi wa sallam kuma ku ji irin yadda ta bashi amsa ilaika anni tafsiri sai ka bani waje ka san abin da ya same ni fa innaka lam tusabbi musibati abin da ya same ni bai same ka bane wai kaji annabi za ta cewa abin da ya same ka bai same annabin da ƴaƴan shi bakwai da hannun shi ya binne guda shida da ku gaya mu wanda wanda zai wa annabi barazanar mutuwar yaya yaya bakwai jama'a da hannun shi ya binne guda shida guda ɗaya ce kawai Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato jinkirta rayuwarta ita ce a tsayi da fafin Allah ya kara mata yadda to ka kaga amma ita kwaya ɗaya ne nan kake cewa annabi wai fa innaka lam tusabbi musibati musibar da ya same ka bai same ni ba a wanda ya same ni bai same ka ba sai ana sai marmaza kamar yadda nake domin kada wani ya dora masa hukuncin kaulasa ko sai ce wallam arifu amma ai mata uzuri ba ta san annabi bane rigiji gabji Mana a cikin garin Madina akwai mutanen da suke zaune a cikinta kuma musulmai amma kuma ba su san annabi ba daga nan zaka gane annabi sallallahu alaihi wasallam lalle yana da tawazu ina fatan jama'a an gane inda kai ne ka dan kai wani dan mataki da bai kai ya komo ba so kake kowa ya sanka ina fata fahimta amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki shi ya aiko a matsayin wanda zai kawo sakon shi amma ga wasu a cikin garin Madina ba san shi ba haka ji za ta iya gaya mishi magana saboda rashin sanin shi shine Anas sai ce walam ta'rifu bata san annabi bane qila laha to shi kenan annabi kuma al'amarin shi sauki gare shi baya mai da abubuwa fitina inda wannan sai ya tsaya nan ya kama faɗa wajen ni za ki cewa kaza kaza kaza kai anas mare mun ita ta nan a'a annabi duk bai yi wannan ba me take tafi ka bani waje ko shi nan sai annabi ya ci gaba da tafiya sai ya tafi ba shi nan wuta ta mutu ba wannan na daga cikin kyawawan ɗabi'u da kuma ɗabi'un girma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya sifanta shi a cikin alkur'ani cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ne kake ainihin wato akan ɗabi'u na girma kyawawan ɗabi'u ku je ku saurari wani lecture mu da muka gabatar a makon da ya gabata a garin Bauchi muka sa mashi makarimul akhlaq mukammilatul aqida kyawawan ɗabi'u shine cikamakin aqida ko addini gaba ɗaya ma'ana ji yadda kake da addini kyakkyawa aƙida mai kyau amma ba ka da kyawawan ɗabi'u ba lallai wannan aƙida ko addini ya amfane ka ba ina fata an fahimta shi yasa maza Allah ya bu'ittu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin in zo in cika kyawawan ɗabi'u tun kafin a yi wato saukarwa da manzon Allah wahayi waɗannan irin ɗabi'un Qurayshawa suka rinƙa gani suke sha'awar shi har suka sa mai suna al ashe kaga ba za a rasa kyawawan ɗabi'u da addini ba dolan ka in dai kana son kai addini irin na manzo Allah sai ya zan kana da kyawawan ɗabi'u tare da shi ilaika anni kaka mai da shi jafa'i sai kai tafiyan ka ba shi kenan ba kaga babu daman da shekan zai zo ya hada wani rikici a nan wajen ko wani husuma an fahimta amma da zaran ka tsaya ka fara harara to sa'ana za su ce oh, o ya ta bata wa annabi rai kenan wallahi ba za mu tsaya amma tunda annabi ya tafi kaga su ma ba wanda zai magana kenan sai suka bi shi faqila laha to bayan annabi ya wuce sai kuma aka zo aka raɗa mata ke har kina da hankali kuwa kin san wanda kika gwaba wa maganar nan innahu nabiyyu sallallahu alaihi wa to annabi annabi da kike ji shine wannan to nan kuma fa da ta ji haka <laughs> shi ne matsalar da mutane ke fama da shi wai mutum sai ya san kai waye tukuna kafin ya maka abin da ya kamata ai ba haka ake yi ba ka girmama bayan Allah kowa ka girmama shi a bisa girman da Allah ya mishi Allah yake laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah da ya halicci dan adam ya karrama shi wa laqad karramna bani adam Allah ya karrama dan adam amma kai kana neman ka rinka walakanta shi Shi ne idan mutum ya ga wanda bai sani ba sai ga kawai wannan ai wani banza ne amma in ya ga wani babban mutum ko wani babban malami sai ga yana wani daddaddad yana wani tafiya yana wani shafa hannu haka yana alwala mara ruwa ko kun fahimta jama'a ma'ana duk inda ɗan adam yake ka ba wannan karramawa ba sai ka san shi waye ba tukuna kaga wannan matan da ta ɗauki wannan salon da ba za ta shiga irin wannan tashin hankalin ba za ku zo ku je yanzu tashi ka tashin hankali ana ce ce kamar ta mutu haka ta ji an fahimta to a ɗazu ɗin ba ta yi tunanin irin wanda za ta gaya wannan magana mai wannan matsayin ba ne to haka kai ma a daidai lokacin da za ka ga wani ka walakanta ko ka ga wani kai mai abin da ka ga dama ta yi ka san matsayin shi a wajen Allah ba ina fata an fahimta dan haka ana ce ce fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama falam tajid indahu tawabin a wani ruwaya ana ce ce fa akhadhatha mithl al sai ta ji kamar ta haɗi zuciya ta mutu annabi ta gaya wa magana hankalin ta ji ya tashi ta kwaso a guje sai ta nufo gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ana sai da ta iso babu masu jaji a kofar gidan manzan Allah ballanta na su tare ta kenan kofar a buɗe yake kawai sai ta shige ciki an fahimta ko faqalat sai ta je ta samu manzan Allah har ya ci gaba da wasu harkokin shi a cikin gida shi ma bar wancan abin tun da ya wuto shi tana shigowa sai ta ce lam a'rifka annabi da Allah ai mun afuwa ban san kai ne ba ai ina wane ni da ban gaya maka magana irin wannan ba to bari ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba ta amsa sai kuma ya kara nuna mata kyakkyawan hali irin nashi kaga inda kai ne yanzu zaka waiwayi wancan abin ne ka ce oh dama baki san ni ko waye ba a'a sai annabi bai yi haka ba tana faɗin cewa ban gane kai ne ba shi yasa na aikata abin da na aikata sai annabi yake inna sabru inda sadmati ula ai shi al'amarin haƙuri to ana son mutum ya yi shi ne a lokacin da jarabawa ya same shi karan farko da ɗumi shi to a lokacin da in kai haƙuri za ka samu sakamakon haƙuri da ake badawa kaga annabi sai ya ƙara mata wa'azi nan gaba ko da wani abu zai same ki to ki yi ƙoƙari ki riƙa yin a haƙuri a farkon lokaci kawai iya abin da annabi ya gaya mata kenan sallallahu alaihi wa sallama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslimi a wani riwayan ah, da al-imam muslim ya rawaita to anan ne inda ya fito da wannan lafazi cewa tabki ala sabiyin laha tana kuka ne akan kabarin ɗanta wanda ya rasu saboda damuwa da ainihin wato ah, jimami na wannan da Allah madaukakin sarki ya dace da mu a wannan hadisi yana ƙara bayyana mana babin da alimamun nawa ya kafa na ainihin wato haƙuri akan abubuwa na jarabawa shine wal ɗin din kenan wa samara. kaga wannan an jarabce ta ne da me da ɗaukewar rayuwa na ɗanta to dama haƙuri akan rasuwar ɗa jama'a yana daga cikin haƙuri mafi girma kuma mafi falala babba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah madaukakin sarki ya dauke abin da yake kauna daga cikin abubuwan da yafi kauna a wannan rayuwa sai yayi hakuri to bai da wani sakamako da Allah zai bashi sai aljanna dan haka mutane a yi kokari a rinka yin hakuri akan ainihin wato abubuwa da Allah madaukakin sarki zai rinka jarabta da shi الثانية والثلاثون حديثنا ثلاثين سند وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دقى أبو هريرة الله كان مشي الدايتي للي من زن الله سيرا دعنيتم الله ثبتها قريشياتي يقول الله تعالى الله مدوككين سركياتي kaga wannan shi ake cewa alhadisul qudusi kenan wato manzo Allah yana bada riwaya daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce mali abdil mu'mini indi jaza'un idza qabattu safiyahu kun ji hadisin da muka ambata yanzu da yanzu yanzu nan Allah yake babu wani sakamako da bawa na yake da shi a wajena idan na ɗauke mishi abun ƙaunan shi shine ma'anar safi ai habibahu abin da ya fi ƙauna a wannan duniya to sai ka duba wannan abin ainihin wato ɗanka ne a'a mahaifinka ne mahaifiyarka ce abokinka ne malaminka ne an fahimta kowane ne matukar yana daga cikin waɗanda ka fi ƙauna a duniyan nan sai Allah ya raba ka da shi ya ɗauke rayuwar shi kai kuma sai kai haƙuri Allah ya ce min ahli duniya na daga cikin mutanen duniya sun mahtasabahu sai ya haƙurtar da kanshi kan wannan rashin da ya yi Allah ya ce ba abin da zan saka mashi da shi a wajena illa aljanna sai aljanna jama'a an fahimci wannan da ke ko rawahul bukhari al bukhari ya rawaito wannan dan haka jama'a mu sani da cewa duk wanda muka rasa a duniyar nan ɗan uwa ne ko aboki ko makwabci ko wane ne to ka fara tunanin cewa wannan jarabtan bai kai jarabawar rasa manzon Allah ba sallallahu alaihi haka manzon Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake tunanin ya shiga wani jarabawa ko wani ibtila'i to ya tuna rasuwana duniyan nan ba ta taba ganin bala'i irin na rasuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam je ka karanta hadisin ka ji halin da sahabbai suka shiga a lokacin da manzon Allah ya rasu wasu gaba ɗaya su ma suka yi wasu sai da suka rinka tafiya suna jin kamar ba su suke tafiya ba su Umar kuwa to kamar sun fita hayyacin su ne ma dan takobi ya zare a masallaci ke billahi nabi wani ya kuskure yace annabi ya mutu to uwar shi za ta haifi wani sai ka gan ba ta hayyaci ba me yin zafi <laughs> amma kai yanzu ba za ka gane ba saboda ko tsawon lokaci da faruwan abun kai yanzu ba ka jin wannan irin raɗaɗin nan ina fata fahimta dama daga cikin abin da yake cire abu a zuciyar mutum shine ko tsawon lokaci ko mantuwa ko wani abu makamantan haka to su a wannan lokacin gaba ɗaya sun rasa ne suke ci anas ya ce wallahi ba su taɓa ganin wato gari ya koma zai hasken da ke ciki amma duhu suke gani ba sai ran da manzan Allah ya rasu ya ce lokacin da annabi ya shigo madina komai sai ya rinka kyalli yana haske amma ran da aka ce annabi ya mutu sai komai koma ya ji shi sai ba ka ganin hasken komai mutum sai ka ga an daga mai hannu sai ce bai sani ba hannun ma yana sama ne ko ya dawo kasa bai sani ba saboda annabi ya rasu na mata fahimta to annabi yake ko uwa ya tuna rasuwa ta saboda babu jaraba wanda ya kai wannan duk duniya to kaga in ka tuna wannan sai ka hakurtar da zuciyanka akan abin da zai same ka kai kuma mahaifinka ne bai kai zafin rasuwar manzon Allah ba mahaifiyarka ce a ɗanka ne an fahimta ko matarka ko mijinki ko wane ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace musamman kaga idan kai hakurin to Allah da kanshi ya maka alkawarin ba abin da zai saka maka da shi a wajen shi in ba aljanna ba don kuma ka samu aljanna kaga ka samu komai kenan ko man zuhbiha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka za su tsira الثالثة والثلاثون حديث مثلا أكو وعن عائشة رضي الله عنها دقع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كينا الله يقارى متى يبدأ إتنا ما هي فينتا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون عائشة تتنبيا النبي صلى الله عليه وسلم جمد واتو النوبة irin cututtuka da suke faɗowa cikin al'ummar nan ai ta yi ai kowane iri ne ko da ko ciwon kai ne akwai lokacin da za ga ana ta wani irin zazzabi ne kawai gidan kowa zazzabi ina fatan fahimta to ire-iren waɗannan annoban sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa Aisha bayani game da shi fa akhbaraha annahu kana azaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha annabi yace da ita irin wannan annoban da zaka ga kowa na ta rashin lafiya kowa na ta cuta iri kaza ana ta amai da gudawa ana ta kaza da kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallama yace to azaba azaban Allah ne idan Allah madaukakin sarki tashi yakan turo shi zuwa ga wanda ya so ina fata an gane ma'ana daga cikin nau'ukan azaba kenan kun ga a nan duniya ma kenan fa in Allah ya dan jefo wani annoba sai daga kowa ya shiga tashin hankali yau ku duba irin na Apollo nan ido ne fa kawai jama'a Apollo kadai amma kowa ya kasa zaune ya kasa tsaye wani in ya zo ruku to kamar idan zai fita ina fata an fahimta Allah ya kiyaye to azaba ne Allah yake aiko shi sai kuma Allah ya sa ka fada kan wanda yake so an fahimta ko shi yasa zaka ga duk yadda za a yi wani kuma yana nan ba zai yi ba haka zaka ga wani lokacin a cikin gida kowa yayi sai a samu wani yaro shi ya kuma da ana tare daga nan zaka gane magana Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi yace la adwa babu cewa wai cuta wane ne yake sawa wane ya kama shi babu wannan ina fata an gane inda za ka fahimci haka shine wanda ya fara kamuwa da rashin lafiyar shi kuma nawaye ya ɗauka shi ne sai ka gane cewa don wannan na ciwo in wannan ya kama ta ce ya ɗauka daga wannan ne to shi da ya fara daga waye ɗauka shi to ya ce la'adwa ku daina tunanin wanda kawai Allah ya kaddara ne zai ɗorawa an fahimta ko kuma daga irin wannan yaron da shi ake cin abinci a kwano ɗaya mai yiwuwa ma zai rinka taɓa idan masu rashin lafiya yana gogawa kanshi amma ya ki ɗaukar Aha. Eh. Eh, eh kun ita. Haka. Zai kawo ta. <laughs> Shi ne, Allah ya sa mu dace. Babu shakka akwai wasila, an fahimta? Amma ka gane cewa asali ba wai cutan wanan ne so maka ba Allah ne ya kaddari ya same ka ko da ta wannan sanadin ina fata an gane na ba ilaika ani Allah Baka fahimci gaskiya ne. Ma'ana kun gane tambayar da bani ke yi cewa akwai maganganu da zaka ji malamai na yi suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wasu irin yanayi wanda na mu'jiza ya saba wa sauran jama'a misali in yana tafiya za a ga wani haske na bin shi ko za a ga wani irin inuwa yana lullube shi da makamancinsu babu shakka a cikin ainihin wato abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya fifita manzan Allah da shi akwai wasu abubuwa na musamman da suke faruwa da shi to ya tabbata wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ka gaggira gidai sun zo sun haɗu a daidai saikin shi suna mashi inuwa an fahimta ko to amma ba lallai ya kasance kowane yanayi hakan kuma yake ciki ba ballantana a ce kowa na gani ko kuma inda hakan ma na kasancewa akwai yiwuwan Allah baya nuna wa wasu dan kamar ku duba lokacin da annabi zai je kasar sham din nan wannan fasto din nan ko wannan mai bautan kiristan nan mai suna bahira abin da ya gani ke ne gane cewa akwai wani babban mutum tare da wannan tawaga an fahimta ko to ita wannan mata ba ta ga daga cikin alamomin nan ba kenan ko yawwa kuma ga halin da take ciki tana cikin kuka ne <laughs> misali ko Allah ya sa mu dace dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faj'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin to kun ji duk wani mumini wanda wannan annoban ya shafe shi a lokacin da ake wannan annoban to shi kuma Allah madaukakin sarki ya sanya haka ne don ya zan rahama gare shi ba mamaki sanadiyan wannan annoban da ta same ka to sai Allah ya kankare maka duk wani zunubi da ka aikata a baya yanzu kaga ya zama rahama ko bai zama rahama ba ya zama rahama ta yi wannan annoban shi zai zama sanadiyan ka aljanna an fahimta so duk mumini idan wani abu ya same shi babu abin da yake samun shi wanda za a ce bala'i ne asara ne babu ainihin wato mutunci a ta mumini duk abin da ya same shi alkhairi kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya maida wannan annoban ta zan rahama ga bayansa muminai falaysa min abdin yaqau fi ta'un fayankufu fi baladihi sabiran kun ji muhallin shahid annabi yace babu wani bawa da irin wannan annoban zai fado musu zai afko musu sai ya zauna a garin yayi haƙuri da halin da ya samu kanshi a ciki ma'ana ba zai yi kokarin bari ya gudu daga garin saboda kada abin ya shafe shi ba kasan wasu haka suke yi to annabi ce in mutum ya zauna a garin ya hakuri ko ta same shi ko ba ta same shi ba muhtasiban yana kuma mai neman lada a wajen Allah in ma abin ta shafe shi sai ya rinka fatan Allah ya mai da shi alkhairi gare shi an fahimta ko ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu kun gani yana sane da cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta mishi wato wannan ba zai sa ya gudu daga gidan ba Mana ya gama ta shi tana apollo Ya'yan shi duk suna yi sai sai kai ni dai na koma masallaci dama akwai wani tahajjudi da ban yi ba a ka ji ƙarya ne gudu a yi ina fata an gane a ka zauna a gidan tare da su ka rinka sa musu magani ka rinka ba su abubuwan duk da suke bukata kai kuma kai haƙuri ka gane cewa ba abin da fa zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka don haka ko da ka gudu daga cikin gidan inda rabon zai same ka zai same ka to muminin da ya aikata wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake illa kana lahu mithlu ajri shahid kun gani ko face sai Allah ya bashi lada irin wanda ake ba wanda ya mutu shahada shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa annoba idan mutum ya ainihin wato rasa rayuwar shi sanadiyar shi to yana zaman mushi ne tamkar kamar yayi mutuwar shahada yana daga cikin abubuwan da annabi ya lissafa cewa su ma suna kai bawa ya samu darajar mutuwar shahada akwai wanda ya mutu sanadiyyar abba'un ashe kaga duk da ko da mutane ba sa son mutuwan aiko amma kaga wannan mutuwa ne mai falala kenan inda aka ce zaka samu darajar mutuwar shahada mutuwar shahada shine mutuwa mafi girma jama'a da bawa zai iya samu daga lokacin da ka zo rasuwan daga lokacin za a nuna maka masaukinka a aljanna ina fata an fahimta jama'a rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi na'am na'am eh bare yana daga cikin abubuwan da musulunci ya na'am Mm. akwai wani yana da cutar yana da shi ne ku da wanda zai shi kuma cuta ƙwarai da gaske yana daga cikin abubuwa mafiya girma daga cikin abubuwan da musulunci ya yi wato baiwa mahimmanci shine kare rayuwar al'umma ina fata an fahimta wannan a al'umman kuwa ka'inan mankana musulmi ne ko ba musulmi ne ba kare rayuwa yana daga cikin ainihin wato abu mafi girma da musulunci ya zo da shi shi yasa za ku ga a musulunci ne ma idan mutum ya yi laifi sai a ce kafaran wannan laifin shine yan tabawa musulunci kaɗai ya zo da irin waɗannan abubuwa saboda a kiyaye alfarma rayuwar ɗan adam ina fata an gane to shi ne daga cikin abubuwan da musulunci ya karantar idan ana fama da irin wannan ciwo na annoba shine abin da malam yake ishara in mutum na zaune a garin to kada ya fita dan tayu ya ɗauki daga cikin ƙwayoyin wannan cutar inda zai je sai kuma ya je shi ya zan shi ne ah, pathogen wanda zai je yaɗa cutar kenan ko ya zama vector kenan ko kuma wanda ya tashi shigowa gari sai ya ji labarin akwai fa wani irin nau'in annoba da ake fama da shi a garin nan to shi kuma sai aka ce ya dakata kada ya shigo ina fata an gane wannan duk yana daga cikin hikimomin wallahu a'lam amma dai abin da wannan ya zo ya karantar da mu shine kai da ya same ka a garin to ka zauna ka yi haƙuri ma'ana ka gane cewa hakurin zaman nan da kake yi to ladan shi kake nema a wajen Allah to shine sai ka ainihin wato samu wannan falala dan in ka zauna kuma a cikin gadon dangana kai ta mita sai wallahi da ba baka so ka zauna garin nan ba fa billahi sai kuma su sai ka har ka mutu ba ka da wannan ladan kaga wannan bai yi hakurin ba shi yasa annabi yake sabiran muhtasiban Allah ya sa mu dace الرابعة والثلاثون حديثنا أربعين وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة الله أكبر الله كينا Wato Allah رحيم ne jama'a. manzo Allah ya kuma cewa Allah madaukakin sarki ya ce alhadithul qudsi kenan shi ma wannan idan na jarabci bawana da ainihin wato ababen kaunan shi guda biyu sai ya haƙuri a kan wannan jarabawa to Allah ta ke ce a homin minhum janna. waɗannan abubuwan nan guda biyu to zan maye musu zan maye mushi su ya zama sakamakon da zai samu shi ne aljanna to menene waɗannan abubuwa guda biyu abin kaunan tashi shine sai fassara gaba yace yuridu ainihi wannan hadisin Allah wadaukakin sarki yana nufin idanu guda biyu na bawa duba bawa duk jikin shi ba abin da ya fi girmamawa kamar idanun shi saboda a uniqueness nashi wato na musamman ne wannan gaban a jikin ɗan adam to shine har muka kawo misalin apollo yanzu ko yanzu mutum ya samu apollo sai ga komai ya daina mushi daɗi a rayuwa to idan Allah ya jarabci bawa ya samu matsalan idanu har ya makance kuma ya haƙura ya dangana bai sai a kai shi indiya a je a ciro idon wani a maida mai ba shi fa dole sai ya gani a ya haƙura an fahimta ya yi rayuwa a hakan ya daina ganin to Allah ya ce ba abin da zai saka mishi da shi sai aljanna ina fata an fahimta duk waɗannan suna ƙara nuna mana ashe dan Allah ya jarabce ka da wani abu ba wai ya nuna Allah baya kaunan ka ba me yiwa wannan abin ma zai sa ka samu daraja a wajen Allah ina fata an fahimta malaman musulunci da dama sun samu kawukansa a cikin ire-iren waɗannan je ka karanta ainihin wato tarihin al'imamu ibnu kafir ibnu kafir da kake ji mai tafsiri kuma su ba jarabawan ta zo musu ne akan suna aikin addini da ibnu kafir ya zo a lokacin yana rubuta littafin nan nashi shahararre al-bidaya wan nihaya a lokacin nasu babu irin waɗannan fitilu babu irin waɗannan abun rubutu masu gargar gargar ɗin nan da takaddu masu laushi duk babu babu ainihin wato kwamfuta bare kawai ka ga mutum yana ta daddannawa rubutu na fita a'a dangwaliya ne kuma a jikin fata saboda haka in suna yin wannan aiki dare yayi sai su kunna fitila a ci balbal hayaki na shiga idan suna gogewa suna rubutu ya haka suka yi jama'a ya rubuta littafi mujalladi kusan ashirin da hannu yana cin wannan aikin shi ne makanci malaman shi suka zo da 'yan uwa da abokan arziki suka ce akar maka lawo mu je asibiti ka zamana za a iya samar da wani magani ya ce kai ku kyale wannan gidan ya cancanci a ce ya tafi zuwa yanzu don aikin da ya yi ba karami gani shi da kan shi shaida haka saboda haka ya haƙura ya zauna cikin makanta kuma an fahimta ko nan kurkusa kowa yana jin ana cewa malam abdullahi ibn abdullahi aziz bin baz shi ma yana da wannan da Allah ya jarabta irin haka ga babban limamin haramai shi ma yana fama da ainihin wato wannan lalura a shayi lalura na makanta to idan mutum ya yi haƙuri da shi to Allah madaukakin sarki zai maye mishi da aljanna Allah ya sa mu dace rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin shi ma الخامسة والثلاثون حديث نتلا تندبير وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس mala afa'u dan abira ba yace malami na abdullahi dan abbas yace da ni radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda ala urika imra'atan min ahli janna shin ba za ka so in nuna maka wata mata ba wadda wannan matan yar aljanna ce ina fata fahimta fa qultu bala sai nake kwarai ina so nuna min wannan mata qala hadhihi a as-sawda'u sai abdullahi da abashi ce kaga wannan matan nan wannan bakan nan ma'ana ba ma faran mata mace bace ba ya ce balarabiya a ga ta nan yar baka amma annabi ya ce yar aljanna ce ma'ana kawai yanzu tana tafiya ne a duniya amma ya tabbata ita yar aljanna ce ya aka yi sai abdullahi dan abbas ya ce atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala wata rana ne ta zo wajen annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sai ta ce in ni usra'u wa inni atakashafu ya manzan Allah ka ganna dinnan ina fama da lalura na farfadiya sannan idan wannan farfadiyan ya buge mu, wani lokacin in na fara birgima duk kayan jikina sai su aini wato warware sai in yi tsaraici don haka fadu Allah ta'ala ne na zo ne don ka roƙan min Allah ya yaye min wannan ainihin wato lalura. jama'a ku ji fa lalura ne take fama da shi kun ga irin kuma halin da take shiga sai ta zo ta nemi annabi ya roƙan mata Allah Allah ya yaye mata wannan lalura amma bari ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala sai annabi ya ce in shiki sabarti walakin janna na ji bukatuwanki amma in kin so ki yi haƙuri da wannan laluran da Allah ya ɗora miki shi ne sanadiyyar shigan ki aljanna dan Allah jama'a kun ji maganar da muke faɗi wannan jarabtan wannan lalura wannan jarabawan da Allah zai ɗora maka ta yi shi Allah yake son ya amfani da shi ka zama dan aljanna kai baka sani ba kaga ashe in ka yi haƙuri ba asara kai ba to haka annabi ya gaya wannan mata da za ki haƙuri akan wannan laluran. to za ki zama yar aljanna za ki shiga aljanna wa in shi'iti in kuma kika ga a ke dai kawai al'ajila kawai a ni dai kawai a yaye mun daina fama da shi zan yi miki addu'a ba matsala bane amma kuma sai kin yi lalube kafin ki samu wani abin da zai na sanadiyar shigar ki aljanna da Allah ga dahir ga garanti ko ko jama'a ka kama lalube a du a ina <laughs> ai ko kai ne ba za ka yi ko to bari mu ji wannan mata annabi yake wa in shinki da Allah ta'ala an yu'afiyaki in kuma kin so zan roki Allah kuma Allah zai warkar da ki amma kamar yadda nake wannan dalilin shiga aljanna sai dai kuma ki nemi wata ka ku ga tana da tabbacin za ta iya yin wani abun kuma da za ta shiga aljanna fa qalat da yake matan tana da dabara sai ta ce asbiru ya annabi nayi hakuri a cikin farfadiya kwana nawa ne yau yanzu ina matan jama'a ina labarin farfadiyar sai eh, ya to da an roƙi Allah bai ya ta daina farfadiyan bai za ka ta ko ba ta ba ina fata an fahimta ma'ana babu wani abu da za ka ce diman da'iman ya dawwama ba zai kare ba babu shi ina fata an gane sai dai ka ce lokacin da yake samun ka kana cikin wannan kunci ko wannan damuwa amma dai za ta kwarai ko ba juma ko ba dare dan haka matan ta ce afdiru ya manzo Allah na yi hakuri ai ta farfadiyan in dai za a tafi aljanna amma dai inni aka kashafu to ɗaya matsalar na kuma na ya manzan Allah duk sanda na yi farfadiya sai na yi tsaraici to wannan tsaraici kuma ina ganin mutunci na ne shi in zai yi a roƙon min Allah kada in rinka yin tsaraici ma'ana ko da na faɗi farfadiyar to ba zai kai ga haɗin yi tsaraici a ga tsaraici na ba fad'ullah Allah a takashafu a roƙon min Allah in daina wannan ainihin wato a tsaraici alaha sai annabi ya ce wannan kan gaskiya ne sai annabi ya mata addu'a daga lokacin sai zan koda ta faɗi farfadiyan ba za ta yi wannan tsaraicin ba to kun ga matan kuma shine har har bayan manzon Allah har sahabbai suka rinka nuna ta ko oh, kun ga wacce wacce fa yar aljanna ce fa tunda annabi ya riga ya faɗa ina fata fahimta kenan kaga su suna sha'awan hakan amma kuma su Allah bai kaddare su samu aljanna ta wannan jarabawan ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi da haka jama'a kun ji waɗannan hadisan da muke ta karantawa a yau hadisai ne da suke waiwayan bangare ta uku na haƙurin nan da muka yi magana ina fata kun lura shine wanda Allah zai rika ɗora maka ibtila'i da jarabawa to ana son ka yi haƙuri ka yi wannan ya zama sanadiyar samun wani ɗaukaka gare ka الثالثة والثلاثون حديثنا ثلاثين شدة وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه kaji yau za ka fara jin hadisin abdullahi dan mas'ud kuma a cikin wannan littafi na riyadu salihi wane ne shi sai ce ana mai alkunya da abu abdurrahman abdullahi dan mas'ud wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake son ya karanta alqur'ani falyaqra bi qira'ati ibnu ummi abdi abdullahi dan mas'ud kenan annabi ya yarda da karatun shi tun annabi na da rai ya yi mai tambayi cewa malami ne masani an fahimta ko shi ne sahabin kuma wani ikon Allah jama'a Allah dan Mas'ud yana daga cikin irin waɗanda za ka ce Allah ya halicce su ba su da tsawo din na irin wada ɗin nan gajeru an fahimta ko eh shi yasa har a wasu malamai suka ce ƙananan sahabbai sai suke ganin kamar shi tsarin su ne <laughs> ina ba ta fahimta haka wasu ƙananan sahabbai suke sai sarkacewa wa gulamun misli wata ran annabi mun yi mai kaza da ni shi ba ɗan shekara goma ne ba amma sai ce wai da wani yaro irin shi wai abdullahi dan mas'ud ya <laughs> haka wasu malamai ke cewa abdullahi dan mas'ud din nan shine wata rana fa tun ana makka a lokacin da ake asalin gumurzun da mushrikan makka wata rana Allah ya saukarwa da manzon Allah wahayin alqur'ani annabi ya karantar da sahabbai nan da na abdullahi dan da ya dauki karatu Shi shikenan da aka zo sai annabi ya ce to ya jama'a ga tarin ainihin wato gungun mushrikai ga su can suna zaune a gaban Ka'aba su Abu Jahal su ainihin wato Alwalidu, su Shaiba ibn Rabi'a da sauransu manya-manyan ru'usul kufuri din nan na Makka annabi ya ce jama'a cikinku, wa zai iya karfin hali ya je ya tsaya a gaban ke karanta musu Qur'ani kai zabai sai kowa ya da kai Abdullahi dan da ya daga hannu yace ni ne ya manzan Allah annabi yayi kaman bai gan shi ba jama'a wa zai je tunda ga yanayin shi ko <laughs> annabi ya tabbatar cewa ba wanda bai daga hannu sai shi sai annabi ya ce to je kaka karanta musu aiko sai tafi dugul dugul dugul dugul sai tsaya gaban su ai kawai sai fara rangada karatun alqur'ani sai abuja suka ce iye mu din haba da aka kama shi suka fara mai duka wala sai da suka sumar da shi daukan shi aka yi aka dawo da shi gaban manzo Allah sanda aka taho da annabi ya ganshi ranga an taho da sai annabi ya fashe da dariya sahabbai kuma suka yi ta mamaki a a jikin mutum a sumar da shi kuma ka yi dariya ya manzo Allah la can da ya farfado ya sha iskan ya sha inuwan su manzon Allah ko sai ya farfado can ana cikin dare sai annabi ya ce jama'a wa zai ƙara zuwa karanta musu Qur'ani ne sai ya ƙara daga hannu wallahi shi ya ƙara daga ya ƙara zuwa karo na biyu aka ƙara sumar da shi haka aka yi da shi har sau uku kuma duk sanda aka dawo da shi annabi sai ya fashe da dariya Shi ne sabai suka ce ya manzo mu fa ba mu gane ba ai ta dukan mutum sai kuma kana dariya annabi ya ce zai rama wannan abin da suka yi mishi ko zai rama ana nan tafakan isa ne da aka je yakin badar a lokacin da aka karkashe su abu jahal yana kwance bai karasa mutuwa ba sai annabi ya jawo abdullahi dan masud ya bashi takobi yace je ka kai ma ka yi jihadi eh ka je yace ai an gama ai sai yace zagaya dai ka yi kai ma ka samu wani ka ƙara tashi ai ko yana zuwa sai ga su Abuja suna shure-shure a ƙasa bai ƙarasa mutuwa ba da yi wani kulun-kulun kubura sai ya jira a kirgin shi kawai ga takobi shararre a hannun shi ka tuna wannan yaya amma ka duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake suna da tarbiyya jama'a wallahi bai yi gaggawan ya wulakanta shi ba sai ce amma a wannan halin da kake ci me zai hana kai kalmar shahada dan Allah ku duba fa waɗannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu sahaba ajma'i kai kalmar shahada yake in je in yi wa manzon Allah albishir cewa ka cika da kalmar shahada amma da yake Abu Jahal Abu Jahal ai kawai sai kara gwaba mai magana ai Abdullahi dan Mansur na Allah ya kara mashi yadda eh to kun ji shi yake mana riwaya a yau ana ce da shi Abu Abdurrahman kana yace ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahki nabiyyan min al-anbiya yace wallahi a yanzu din nan da nake karantar da ku wannan hadisin kaman gashi ina ganin lokacin da annabi yake karantar da mu ma ka san abu wani lokacin kana ba labari sai ka rinka ganin suran shi yana zura maka yana zuwa maka yace to wallahi kaman ina ganin annabi a lokacin annabi ya zauna ya tsaya a gaban mu yana karantar da mu har yake to mana labarin wasu daga cikin annabawa irin yadda suka sha wahala a hannun mutanen su amma duk da haka hakuri suka yi shine muhallin shahidi yace yahki nabiyya min al-anbiya annabi yana hikaito mana labarin wani annabi daga cikin annabawa salawatullahi wa salamuhu alayhi. ira da amincin Allah tabbata akan waɗannan annabawa baki ɗayan zarabahu qaumuhu mutanen shi suka lakaɗa mishi duka annabin Allah ne fa dan Allah jama'a ku ji annabin Allah Allah ne ya aiko shi fa amma kuma sakamakon wannan sakon da yake isarwa duka mutanen shi suka yi mishi zarabahu qaumuhu mutanen shi suka yi mishi duka fa ajmauhu har sai da suka fasa mai jiki sai da jini ya rinka fita a jikin shi sai an taba maka irin wannan ina fata fahimta amma kai duk kayi gadan hakuri ka je kana ta surukatai saboda me saboda mutanen ka suna cewa o oh, ba za mu ji dan ba eh, eh eh ƙarya ne iya kai abin da kai aka maka kenan ba amma shi duka aka mai har sai da aka fasa jikin shi amma bari ka ji shi ne yake cewa ai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al ulama warasatul anbiya ko malamai su ne magada annabawa malam Muhammad bin Salih ibn Usaimin yace da aka ce magada annabawa to ku gane cewa duk abin da annabawa suka fuskanta su ma za su iya fuskanta irin shi ba wai daɗin bane kawai kai ta jin daɗi ana ta ce maka Allah shiga fata mal a'a har dukan da suka sha to kai ma shi kai ka gaje su a cikin dukan ma to daga nan za a gane shin kai magajinsu ne na gaskiya ko ko magajinsu ne dama eh, an fahimta ko yawwa sai ka yi makamantan shi shine ka gaje su din keke da keke bari ka zo abin da annabin yake yi ka ji fa ba dukan ba kawai amma dukan har sai da ta fasa mai shi dan girma Allah aka maka irin shi a yau kana malami anya za ka iya yi wannan abin da annabi ne ya yi makuwa da wuya ina fata an gane fa admauhu wa huwa yamsahu dama an wajihi annabin yana zaune ba ana dukan shi dan an fi karfin shi kuma bai da bai da amfar irin yadda annabi Isa ya ce mana ila ko bai da amfar ba waɗanda zasu su taimake shi shi kadai ne amma kuma dole isar da sakon Allah inda Allah ya aiko shi da shi sakamakon haka aka ya kaɗa mashi duka aka fasa mai jiki shi kuma yana ji yana share jinin da yake fuskar shi jama'a an gani amma kuma ya kulu yana cewa Allahumma gfir li qawmi Allah ka gafarta wa mutanen nan nawa kakka kama su da laifin wannan abin da suke min da Allah ku ji abin da annabin ke cewa Allahumma gfir li qawmi Allah ka gafarta wa waɗannan mutanen nan nawa dan ƴan uwan shi ne dangin iya ne da dangin baban shi duk su ne suka taru suke mai wannan duka to amma da yake shi yana tausayin su da sun san abin da ya sani da ba su mai haka ba shine yake cewa Allah ka gafarta musu fa innahum la ya'lamuna wallahi ba su san abin da suke aikatawa ba da sun sani da ba su hakan ba to kun ji irin yadda annabawan da suka gabaci manzon Allah suka rinka yi annabi yake bada labari sakamakon haka shi ma annabi da yake an ce ya kwaikwaye su fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri yin yadda suka yi hakuri haka Allah ya gawa manzo Allah dan haka shi ma ya hakuri shi ma sun da ke shi sun fasa mai kai shine aka samu wani ba Shirki Clement Hall da ya zo zai yi bayani game da abin da ya fahimta tare da manzon Allah ba musulmi bane ba orientalist ne ba faranshe Clement Hall za ka iya zuwa kai bincike a kan shi ya zo zai yi analysis game da manzon Allah ya ce gaskiya manzon Allah ya cancanci ya zama shi ne cikamakin annabawa daga shi bai kamata a ƙara yin wani annabin ba haka yake yake saboda na karanta rayuwan shi na gane cewa duk wani bala'in da ya samu wani annabi da ya gabace shi sai da aka tattara gaba ɗaya bala'in sai da ya same shi shi kaɗai kuma har da ninki akan haka amma duk da haka shi ma cewa yake ya Allah ka shirya da mutanen nan nawa mala'ikan duwatsu Allah ya turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga annabi hankali shi ya tashi wata ran ya shiga cikin bakin ciki mala'ika jibril ya ce ya muhammad gashi ga ni nan tare da shi mala'ikan duwatsu ne ana jiran kawai ka bashi command ne ya saki duwatsun garin da akan kasaran nan duk su mutu annabi da ya ji haka ta annabi ya ce a'a ba haka nake so ba la'alla Allah ya khruju min aslabihim man ya'budullah ta yi Allah zai fitar daga cikin 'ya'yansu da jikokinsu waɗanda za su bauta wa Allah Allah ya fitar ko bai fitar ba inda an hallaka su fa to aiki ne jama'a aikin da'awa fa aiki ne aikin da'awa shi yasa lazimi wajibi sai mutum ya san wato manhajin da'awan sannan zai iya ainihin wato shige cikin shi kafin ya iya sanin irin waɗannan abubuwa da ake buƙatar mai da'awa ya samu kanshi a cikin su annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka je yakin uhud shi ma haka aka yi sai da aka fasa mishi kokon kanshi itan da ya sari cikin kokon kan da ya balle a ciki da aka zo cirewa don ba zai cire da hannu ba sai da aka sa haƙora ta haka aka ciza su aka zare shi da ƙarfi sahabin da ya zaro wannan itan shi ma sai da haƙoran shi guda hudu suka fita wannan shi ne manzan Allah amma duk da haka annabi cewa yake faqad uziya Musa akbara min haza fa sabara wala annabi yake kenan an cutar da annabi Musa sama da wannan haƙuri yayi dan haka ni ma nayi hakuri. sakamakon haƙurin yanzu gashi musulunci ya kewaye ko ina a duniyar nan kun ga da an yi gadon hakurin fa to duk wannan ana ana aiki wato ana tabbatar mana da shi ne domin ya zama misali ga waɗanda za su zo daga baya ka je ka samu iyayenka mahaifinka ko kakanka ya ga tarihin rayuwar shi zai ce maka haƙuri da ya samu ya yi a cikin rayuwa ne har aka wayi gari yau ka ganka a cikin gida tare da ni tare da mahaifiyarka tare da kaza da kaza irin haƙurin da kai yanzu matashi da kai sabon aure za ka taka yi da matanka ko da sai ya gaya mata shi irin shi ya yi. ina fata mai ba don haka ba sai dai ka ji labarin babanka tana can gana. shi kuma yana nan sun rabu Allah ya kiyaye don haka lallai haƙuri da karfi ba waje na cewa aikin annabawa ne ko gada annabawa yake da. a akwai wani kalma da yake cewa haƙuri eh cinikin annabawa yawa haƙuri cini <laughs> gaskiya ne kai ma ka shiga wannan cinikin Allah madaukakin sarki ka sanya mu daga cikin bayan ka masu haƙuri bari mu ƙara koda wannan saboda yanayin lokacin sai mu kwana a kai insha Allah السابعة والثلاثون talatin da واتو ثلاثين دبقوا وعن أبي سعيد وأبي هريرة sahabbai guda biyu suka rubuta wannan hadisi a Sa'idin Khudri da shi da sahabi Abu Hurairah Allah ya kara musu yadda radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala dukkan su su biyun suka ce da ranar kira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma yusibul muslima min naqabin wala wasabin wala hammin wala hazani wala adan wala gani manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam annabi yace ba abin da zai samu wani musulmi kuji annabi yace min nafadin daga ainihin wato wani abu da zai gajiyar da shi ka wahala ka ji ka gaji a ta'ab shine suke cewa annasab an fahimta ko wala hanni ko wani abu da zai sa maka damuwa ka ji ka shiga cikin ƙunci. wala hazanin ko wani abu da zai sa maka bakin ciki an fahimta ko kaga duk abin da zai kai ga waɗannan abubuwa wani abu ne wanda ba za ka so shi ba abin da zai gajiyar da kai ko ya sa maka wani tashin hankali ko ya sa maka wani bakin ciki wala azan annabi ya ce ko wani cutarwa ka ji ai kai an cutar da kai dan me za a yi maka kaza dan me za a gaya maka kaza wala ganni ko wani abu da zai sa ka cikin tashin hankali ka ji duk ka rude jama'a an fahimta ko annabi ya ce to ba ɗaya da zai samu musulmi in dai kai musulmi ne na gaskiya hatta shauka ha har ƙaya da musulmi zai taka da Allah ƙaya bai sa maka damuwa ko da ta kash ya ɗan ɓata maka lokaci ko shi ma ai wani damuwa ne to duk wani abu ne damuwa ka yi tunanin koma menene ko da kana cikin tafiya wani ya zo ya danna hon ta bayan ka ya tsoratar da kai hatta shi duk wani abu jama'a ba abin da annabi ya yi istisna'in shi shi yasa ya buga misali yake a cikin waɗannan abubuwan hatta shauka hatta kaya yushaquha wanda zai soke shi a kafa illa kafara Allahu biha min khatayahu face sai Allah ya maida wannan abin ya zama dalilin kankare zunubi daga cikin zunuban da ka aikata yanzu wannan abin ya zama alkhairi gare ka ko bai zama alkhairi ba ya zama alkhairi ma'ana ka aikata wani zunubi ne wanda mai yiwuwa wannan zunubin shine dalilin shigan ka wuta sai ka taka kaya wata ran sai ka ji zafi sai Allah ya ce sakamakon wannan kayan da ka taka shi kuma ya gafarta maka wannan zunubi ba wannan laifin kuma shi ka ga musulmi babu wani abu da zai same shi amma fa kamar yadda muke cewa sai yayi hakuri haƙuri an fahimta ko hakurin ne zai samu maka da ladan kuma shi zai zama maka sanadiya karan zunubin Allah madaukakin sarki ka samu dace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ni wato ruwaito shi yace wal wasaf kalman al wasaf tare da bai zo a cikin asalin wannan riwayan ba akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala wafadun ko mun tsallake shi ne akwai shi mun tsallake shi ne tabbas to kalman wasaf shi abin da ake nufi da shi shine mara rashin lafiya ina fata an gane hatta rashin lafiya an kai shi ma sankaran zunubi ne gare ka shi yasa zaka ga idan aka zo gaishe ka tayar ka cewa Allah ya maishe shi kafara kwarai da gaske rashin lafiya yana zumowa kafara sosai kuwa ko da na ciwo ne da kake rainawa ka ce a kai kaina ne yake ciwo an fahimta ko in dai rashin lafiya ne to shi ma yana zumowa kafara to yana da kyau a rinka yi wa mutum fata Allah ya maishe shi kaffara har aka ce ma daga cikin wato malaman farko idan aka samu wani ya kwana da kwanaki da ya rashin lafiya ba sai yan uwa da abokan shi da matan shi sai su rika fara tunanin anya wani tsakaninka da Allah ko ba matsala shine Allah ya kyale ka haka wani yanzu ya ce kai ni shekaru na goma ban yi rashin lafiya ba <laughs> ina ba an gani wallahi sai su fara tunanin anya ba matsala tsakaninka da Allah kuwa har aka ce wasu matan ma ko sai su shirya wani abu da zai zama dalilin da ya zagaye ka fama da wani rashin lafiya misali sai su dan zuba wani abu mai santsi a ƙasa yadda in ka zo zai ka dan zame haka ka dan yi targaɗe to targaɗen nan sai a yi fama ana fata ya zama maka wani kafara ko ka kai in ka yi babban kenan ba Allah ya kiyaye a shayi lalle musulmi dai da abin da ya same shi da yake tunanin sharri ne gare shi to wani abin yana zamowa falala ne da ɗaukaka da samun ainihin wato gafara a wajen Allah madaukakin sarki jama'a za mu saurara nan insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi hadisi na talatin da takwas insha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa